jama'a assalamu alaikum sunana dsp abdullahi haruna kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar kano biyo bayan umarnin kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp sama'ila sha'ibu duk fsi na kama duk wasu ɓata gari musamman waɗanda suke yawo suke fakewa da tashe suna kwace da sata da kuma saran mutane da faɗan daba ubangiji allah maɗaukakin sarki ya bamu nasara 'yan sandanmu na operation puff ada wato kankace kobo a ƙarƙashin jagorancin sp bashir musa gwadabe oc antidaba mun yi nasarar kama waɗannan matasa da kuke gani gaba ɗayansu su 21 ga su nan da makamai na wuƙaƙe kala-kala na ƙwace wanda dukansu ba mahauci a cikinsu ga su za ku ji ɗaya bayan ɗaya daga bakinsu wanda suka fito da niyyar tashe suka fake suka sassari mutane suka kwaci wayar waɗansu sannan kuma suka yi sata to ga su dai gaba ɗaya za ku ji daga bakinsu kai tashi zo kusa aje ugon. Me sunanka? Muhammad Bashir. Na ce me sunanka? Muhammad Bashir. Shekarunka nawa? 18. To ga wannan wukar da muka kama kan da ita ta waye? Ta wace. To me kai aka kama ka? Tashe muka fito yi sai aka yi kwace sai muka bige da kwace. Ya kuka da aka fito tashe mai da me kuka yi? Kwace aka yi a hanya. Kwace me? Kwacen waya. To ba mu labari ya aka wani irin tashe ne da kuma ya kuka kwace wayan? mutane da sun fito sai muka tsaya akan titi muka kwakwaci wayoyi to zauna kai ma tashi kai na ga kai makamin naka ba ko makamin naka ko shi daga sama me sunanka Iftawu Ibrahim na ce me sunanka Iftawu Ibrahim shekarunka nawa 17 to wannan abin da nake gani a hannunka menene dan buda ne danwa dan buda to me ake da shi fada to ba mu labarin wani fada aka yi rigima muka fito muka sari dan kwamiti da shidin eh. to aje zauna kuna dai ganin su ɗaya bayan ɗaya kowa kuma da wannan makami da aka bage da tashe lokacin tashe aka fito ana saran mutane kuma ana faɗan daba ana musu kwacen wayoyi kai tashi na kai har ma da tashi zai a wannan zarmemiyar adda ta hannunka ta waye na to aje a ƙasa me suranka. ibrahim a ah, da karfi mana ibrahim ibrahim wa yusuf shekarunka nawa 25 a ina kake da zama shekawa to miƙo hannun na gani mugadin to ga ka da wannan zarmemiyar adda ga kuma sara a hannayenka wannan addar ta waye to wannan saran fa ba mu labari wannan ne ya mai silo na'am mai silo ne mun fadan ya ka fito fadan daba fadan daba eh to zauna kai taso me sunanka nasiru idris na nasiru idris shekarunka nawa 18 a ina kake da zama kofar da wani to ai ga wata wuka a ranka ta waye ta ci to me kai aka kawo karan kwace kwacen me waya to alhamdulillah kamar yadda kuka gani gaba ɗayansu da kuke ganin su mun kama su ne a daidai wannan lokacin a wannan wata mai albarka da suka fake wato da tashe lokacin tashe suka fito kwacen wayoyin mutane fada na daba wato da kuma ta'amari da miyagun kwayoyi da kwace da adai sau duk gasu nan ɗaya bayan ɗaya kuna ganin su wanda Allah ya bamu nasara gaba ɗaya lokacin da muka kama su mun kama su sun fito wannan operation din wanda kuma yanzu haka kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Sama'ila Shaibu duk FSI na garin na kowa ya ba da umarni a mai da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke banfai wanda da zarar an kammala bincike wato za a gurfanar da su a gaban kotu ubangiji allah ya kare mu daga sharrinsu muna ƙara jan hankali al'umma akan cewa ƙara kula sosai waɗannan ɗabi'a da suke fakewa da ita da sunan tashe suke cutar mutane rinnan 'yan sanda ta jihar kano fa a ƙarƙashin jagorancin cp sama'ila shaibu duko ba za fata bari ba duk wanda ya ce kule to ko shaka babu dama mun ce za su ce cas ga su nan suna gani kuma suna ji kuma da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu to abin takaici duka gasu dai matasa ne kai mai jan riga je wannan bukar taka fito waje da sauri fito nan gaban su to gashi an kama ka me sunanka Muhammad Muhammad wa Muhammad Abdullahi shekarun ka nawa 20 a ina kake da zama Rijal Lemu akwai wata nadama ne akan wannan aika aika eh wannan nadama kai akan hakan insha Allah wani abu da aka ba ta kara kasancewa na in sha Allah wani abu da aka ba ta ƙara faruwa to ku ba ku tunanin wai wannan wata ne ma na alfarma da ya kamata a ce kowa ya kuma ga Allah ma yana ta addu'a wallahi ban sani sha Allah aka ba ta ƙara faruwa to da me kai daga ganin bakin ka ba da me da kake sha ina shan taba ina shan sigari wace irin taba taba wi to Allah kare mu kuma mafi yawancin ku ba ku cewa wai kun tuba sai kun zo hannu ya abin yake ne ya eh, haka ne wasu sun zo hannu suke tuba wasu kuma daga hakan ma dai suna tuba saboda dukan da suka sha to Allah kiyaye